duniya da ba hawar sauka ce in ta zo haka za a bi ta wannan kazar ta waye daga ko ka ce addu'ar talaka da mai kuɗi da ɗaya ce a gurin Allah sai dai wanda ya fi wani wanda ya fi wani tsoron Allah ta ina za ka yi tunanin ka samo abu kuma ba ka iya samun irinsa sai dai ganin ɗan uwanka ya fada cikin koma irin ta tashin hankali da na sani rashin mutunci iya gani babu kyalewa domin ni da kake gani na ni ne sarki noman garin nan yanzu in na ga dama sai ka gero ya fito a shine riba shine riba tunaninka da ɗan uwanka baya iya zama guri ɗaya a ina ne inda lissafi yake a ina za a ƙara lissafin shine riba asada ciwo ciwo to zuciyata ta riga ta jarabta tuku-tuku da hassada neman mafiya babu inda ake neman sa a ina ragaya za ta tsunko yayin da ganye kuma yake karkara bishiya tsayuwa take da inda babu zama babu gurin zama kuma shine riba shine riba kamfanin BYJ TV suka dauki neman kamu wannan kayataccen shiri wanda zai rika zuwa muku duk ranar asabar misalin karfe 8 da rabi shine riba shine riba ku bibiye mu ku yi subscribe domin danna karawar da zarar mun saka muku shirin zai zo muku kai tsaye tarka-tarka da tashin hankali tumatuma da kuma tunkowa a ina ne inda hasarar za ta kare. Wallahi saboda ba ni da gona a garin nan ko ruwan sama na ga za a yi raina ɓaci. Ina amfanin nuna kishi da hukuncin Ubangiji. Kuma ina zaɗi buribar. Ki maganin makirci. Ɗan kai daɗe sarki adali barka da zuwa. Babu yadda zai. ka ta zan maka mu baya ne riba shiryawa Bashir ce Sharifa da umarni Bashir Hashim Sardauna wannan shiri zai rika zuwa muku ne duk ranar Asabar misalin karfe 8 da rabi na dare ne riba